Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ah. <laughs> Bala raba amarya. <laughs> Bala raba amarya. <laughs> Kina nan gida. Eh, Ke kadai? Wallahi, ina nan ni kadai. An dawo lafiya. Lafiya lau. Ya gidan? Wallahi, yanda ka ban mu dai. Lafiya. Ba matsala. Ah, ba komai. To, ai kwakin san ku da yunwa na dawo wallahi. An yi abinci ne? ai ban dafa komai ba ka san lokacin da ka tafi daga gidan nan da ka banni ka hada ni da wannan ɗakin girki ka ce mini ti an jona menene daga karshe ma sai ka ce wai gobara za a yi to da in je in yi in taɓa wani abu a yi gobara a gidan mutane gwanda ban taɓa ba sai na kira mai gadi muka zauna nan muka yi hiranmu muka yi hiranmu ai ga hira a bakin shi wallahi balaraba wani mai gadi wannan jibgegen na wannan baban gida ai yana da kirki hira in ya fara yin hira sai a hankali kawai <laughs> balaraba yanzu ko ba zawara ba ce ke matar aure ce ah. matar manga ba matar mai gadi da yake wan gadi a babban gidan mutane ba ai na ga ka bane ne ni kadai kuma babu wanda zai zo kuma wannan um, ya ma sunanta da kace za ta zo Esther budurwar Fibo ai ba ta zo ba ai shi yasa na je na nemo shi <laughs> muka yi ta hira a can ma ya zauna <laughs> ke abin dariya ya baki balaraba abin dariya ya baki ki je ki gayyato kato i shigo nan gidan i zauna ya nemi ki hira kina jin daɗi a matsayin ki na mata aure har dariya make ji kina wani ya burge ki ai na gani kadai ne oh mata aure ta zauna ita kadai ta ake ta gayyato kato ta zo ta zauna tare da shi su hira wannan abin da nake gaya miki Allah ya haramta Allah bai yarda wani kato izo i zauna da mata da ba ta sa su hira ki daina bata rai ba ni ne na faɗa ba ba ba mun kai ba ba ba Allah ne ya faɗa kin aikata kuskure ki tubar wa Allah to ka yi dan mutum yana son zance kawai sai je ya ɗauko ƙato ya zo ya zauna masa ya hayi ne masa hira to na rantse da Allah in ke ƙara ɗauko shi ka kashi nan gidan na san ba zan da ke shi da ku ba eh na sani ba zan da ke shi da ku ba amma zan je in ɗebo masa yan sanda in Allah ya da sai an kulle shi kulle wadda har abada ba zai ƙara ganin matan mutane ya ce zai kula ta ba na gani ne kira shi to ke kika jaza masa ai banda dan iska ma mahaukaci ya mace za ta zo ta kira ka kai bai gaya miki mata aure ba ce ke ko dai in kira maka shi ne sai ka yi mishi bayani wa zai kira me ne raba ina raba ki da kiwon kyalla kina akwai ta haihu ai na ga kana ta daga murya bala raba in to mm. bari ka kira shi sai ka yi mishi bayani ina na daga murya shi na daga murya ko ke na daga ni da matata nake magana shi kuma wani kato ne zindiki kawai ishigo min gida shi alaraba wannan abin da kike yi Allah ya hana kin ji me nace Allah ya hana in kuma kika kara kin yi da ganganci to Allah zai kona ki mu koma magana ɗakin girki ɗakin girki kafin na fita sai da na karanta muke na ce wannan mesa abin ababbar ruwa ita ita ake sakawa a wancan ɗaya karfa na waje sai a zo a saka a wannan ɗayar ta jikin taga na nuna miki na ce in aka makala sai a kunna sai wuta ta kama. Ai duk na gane bayanin ka ɗazu. Sai dai ka bata bayanin da kace mini zai yi gobara. Kai da kaka kace mana wannan gidan gidan aro ne. Eh na faɗi wannan amma abin da na in wuta in kika yi wasa da shi za a iya gobara. Ba shi ne yake nuna cewa ba za ki girki ba. Yanzu ina za mu ci abinci. ga mai shayi a nan bakin titi sai mu je mu a haɗa mana to to laraba to shikenan amma shayi ai ba zai ɗauki mutum ba mutumin da ya je da da wannan uwar yunwa laraba shayi ba zai ɗauke shi ba abin da za a yi yanzu ah, bari mu je wannan kantin katon kantin nan supermarket Zan mu yawo kenan ni ba yawo zani ba ki girki ba nake so in je in siyo miki irin kayan abinci wanda ake girka lokaci guda su dahu da wuri in sa miki ido za ki shiga saboda koda bana nan ma za ki gane yadda ake shi wannan katon kanti ne kamar sinima Ginan kallo yana kama da sinima irin gurin kallo ai in ke kalle shi a ido zaki ki ga yin gidan sinima sinimar rabiu ta can to ai ga ta katuwa to ai shi ma haka yake kato in ka shiga amma kayan abinci ne a ciki zaki ga abu ne dauki da kudin ka dauki da kudin ka dauki da zaka taro sai ka zo da kwando sai ka zo gaban mutum ɗaya yana nan a zaune shi wakilin kuɗi ne in ka zo ka zaka wakilin kudi ne sunansa kenan zaka zo gaban sai ka ajiye zai ringa dauka ɗaya bayan ɗaya ina irga ɗaya bayan ɗaya ina irga in ya gama irga tas zai ce kuɗin ka kaza sai ka zara kuɗi ka bai sai ya zuba maka alle da har ko mutum suke yi Allah Allah yi. Mm. saboda gaba dawo gobe mhm. <laughs> to yanzu abin da mu tashi eh. ki je mu je ki dan duduba wasu abubuwan ma sai ce ya dan Allah balaraba dan Allah na roƙe ki kacce kula kowa in kin fita dan Allah ina gaba kina bi na ko kina gaba ina binki haka za a yi tafiyan nan har a dawo duk abin da ba ni nace miki yi ba kake balaraba cincirin ne a gurin nan kar ki ga mutane ki ce za ki je ki kula wani kuma daga yau ba ruwanki da wannan mai gadin dan yankan kai ne in baki sani ba na sai da Allah irin su ne masu bin yara su lallaba sai ka saba da su sai su ɗauke ka tarab a je a aske maka gashi a baka kwanakin ranar da za a datse maka kai ci gaba da fulashi ruwan kin bari Allah ya sani tashi mu tafi